inna lillahi an kuma masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin irin yadda rundunar saman sojojin kasar ta najeriya a bisa kuskure dai suka kara zazzaga wasu ruwan bama a akan masallata a daidai lokacin da suke gudanar da sallah a yankin karamar kumar giwa da ke jihar kaduna inda dai mutane akalla sama da mutum 23 ne dai yan ba ruwana dai suka mutu sai dai kuma rundunar sojojin saman kasar ta najeriya dai ta bayyana akan cewa ta kai farmakin ne domin sun samu bayanan sirri domin kashe 'yan tada kayan baya dogon gide da kuma kai farmakin akan gurin da dogon gide suke tara makamansu sai dai su kuma al'ummar wannan ƙauyen za ku ji da suka bayyana kan cewa ruwan bama baman dai akan masallaci aka zazzaga kuma akan masallaca yayin da dai halin da ake ciki da yanzu dai za ku ji an gano akalla sama da kawon mutum 23 da suka mutu kuma ana ci gaba da binciko sauran gawarwakin amma ba sauraro kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan cewa ta mai albarka sai dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka ga dai cikakkun rahotannin a daidai lokacin da jami'an tsaron sojojin saman kasar ta najeriya dai suke murna akan cewa tabbas sun dai tarwatsa sansanin kasuwar goma dan bandigan nan wato dogo gide da kuma irin inda yake ajiye mugan makamansa sai kuma kwatsam aka wayi gari dai a sai dai wannan ruwan bama da aka yi an zazzaga shi ne dai akan masallaci inda dai aka kashe bayan allah akalla sama da mutum 23 wasu daga cikin mazauna karamar hukumar giwa da ke jihar kaduna sun yi zargin jiragen sojojin saman najeriya sun jefa musu bama kamar yadda gidan jaridar hausa lardi suka wallafa sun ce an jefa bamamai din ne akan wani masallaci da kasuwa wanda ya sanadiyar rasuwar mutane akalla sama da mutum 23 zuwa a yanzu gidan jaridar aminiya in ba manta ta dai a baya ta wallafa cewa mazauna yankunan sun ce an kai harin ne a wani yanayi mai kama da wanda jami'ai suka suka kai akan mazauna turin biri inda mutane akalla sama da mutum 100 suka rasu to dai irin wannan abin da aka sake kumawa a nan yankin jihar kaduna gidan jaridar daily trust ta tattaro cewa zuwa yanzu an gano gawarwakin jama'a akalla sama da mutum 23 daga ciki har da manoma da kuma ƙananan yara mazauna jika ƙauyen jika da kolo da ke ƙaramar hukumar giwa da aka kai wa harin sun samu saɓani kan ainihin adadin waɗanda suka rasu a harin domin dai har yanzu dai al'ummar wayannan ƙauyuka guda biyu sun gagara tantance iya adadin mutanen da ruwan bambaman sojojin saman ƙasar ta najeriya ya kashe sai dai kuma rundunar sojojin saman ƙasar ta najeriya ta yi martani kan zarginta da ake yi akan kai hari kan mazauna ƙaramar hukumar giwa a jihar kaduna mataimakin daraktan yaɗa labarai rundunar rundunar gurkaftin kabiru ali ya ce jami'ansu sun kai farmaki kan wurin ajiye makaman 'yan bindiga a yankin da ke da alaka da dogogi gide kuma kazalika dai sun ce cewa tabbas sun samu gagarumin nasarori akan 'yan tada kayan baya domin dai sun tarwatsa sansanin kasuwar goma dan bindigan wato dogogi gide da kuma ceto wasu mutane sai da kuma al'umma wannan ƙauyen dai sun bayyana kan cewa tabbas ruwan bama wanda aka zazzaga an zazzaga shi ne akan masallaci da kuma kasuwa inda da aka kashe bayan Allah masu tarin yawa yaƙi rundunar sojojin saman najeriya naf ya kai farmaki kan sansanin 'yan ta'adda a jihar kaduna jirgin yaƙi na rundunar operation will punch ya lalata sansanin 'yan ta'adda da ke dajin yadi a karamar hukumar giwa da ke jihar ta kaduna hakan na kunshi ne a cikin wata sanarwa da mataimakin daraktan hulɗa da jama'a da yada labarai na naf kaftin kabiru ali ya fitar cewar kamar yadda gidan jaridar leadership suka rawaito sanarwa ta ce an kai harin ne a ranar juma'a 27 ga watan satumban shekara ta 2024 biyo bayan wasu har rautannin sirri da suka nuna akwai ɗimbin 'yan ta'adda da makamansu a dajin yadi ya ce bayanan sirrin sun tabbatar da kasancewar 'yan ta'adda da baburansu a wurin kamar yadda gidan jaridar the nation suka tabbatar sanarwar ta ce ƙarin bayanan da aka samu sun nuna cewa sansanin sansanin kayan aikin mallakar fitaccen shugaban 'yan ta'addan nan ne wato kadaɗe gurgu wanda na hannun daman dogo gida ne wasu bayanan sirri da ke hannun naf sun nuna cewa karage gurgu yana ba da mafaka ga shugabannin 'yan ta'adda da suka tsere daga sakwato da zamfara saboda ruwan wutan da sojoji ke musu a can kaftin kabiru ali ya kara da cewa bayan samun bayanan an tura jiragen sama wanda ya kai hari a sansanin a cewar sa rahotanni daga wasu masu ba da bayanai a yankin sun tabbatar da cewa an lalata sansanin kayan aiki gaba daya tare da kashe 'yan ta'adda da dama a sakamakon harin da sojojin suka kai amma sai dai kuma ana tunanin cewa tabbas a wannan harin ne dai da aka kai sojojin basa kuskure dai suka zazzaga ruwan bama bamai akan masal masallaci da kuma kasuwa inda dai a halin da ke ciki dai al'ummar wannan ƙauye na kolo da ke karamar hukumar sabon da ke karamar hukumar giwa a jihar ta kaduna suna nuna alhininsu da kuma tir akan irin wannan mummunar kisan da aka musu duk da dai rundunar sojojin ƙasar ta najeriya sun yi martani kamar da yadda mataimakin daraktan ya labaran rundunar kaftin abu ya ce jami'an su sun kai farmaki ne kan wurin ajiye makaman 'yan bindiga a yankin da ke da alaka da dogon giɗe sai dai kuma tabbas dai a wannan harin da rundunar sojojin saman kasar ta najeriya suka kai sun dai samu gagarumin nasara wurin da ya tarwada sansanin wato gurgu wanda shine babban na hannun daman kasuwar goma dan bindigan nan wato dogon gide wanda dai ya jima yana ta'addancin sa a yankin jihar Kaduna inda da yake da tarin muggan muggan makamai a harin da sojojin saman kasar ta Najeriya ta rundunar Operation Will point suka zazzaga wannan rumba baban sun samu nasarar hallaka tarin yan tada kayan baya da kuma babura da kuma babura haka kuma zalika dai rundunar ka rage gurgu shi ma dai gaba ɗaya an tashi gurin a aiki domin fa tabbas a wannan sansanin yake ba wa 'yan tada ƙayan baya mafaka waɗanda dai ruwan bamba bamai ya koro su daga dajin zamfara da kuma dajin sokoto su cigar zuwa yankin jihar kaduna shi kuma gurgu yake basu mafaka suke zama domin ci gaba da aiwatar da aikin ta'addancinsu a wannan bangarorin. to sai dai kuma a wani bangare guda dai al'umma dai a can dai suna zargin akan cewa tabbas sojoji ne dai suka musu wannan mummunar lahani da kuma wannan mummunar illan kashe musu mutanen da ba su ba su gani ba a kuma zalika dai a yankin dai jihar kaduna wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da shugaban kungiyar ma'aikatan sufuri ta kasa wato nut a ƙauyen kindadan ke karamar hukumar giwa duk dai a cikin jihar kaduna 'yan bindigan sun kuma sace 'ya'yan wani ma'aikatan lafiya a ƙauyen guda uku bayan sun kai farmaki da misalin karfe tara da rabi na daren ranar asabar gidan jaridar daily trust kamar yadda ta wallafa girotin tv ce karantowa ta ce 'yan bandigan ba su daɗe da sako ba su daɗe da sako shugaban ƙungiyar ta, nut mai suna tasu habibu ba bayan ya kwashe kusan kwanaki 60 a hannunsu ya kubuta daga hannun 'yan bindigan ne bayan an biya kuɗin fansa kamar yadda gidan jaridar leadership ta tabbatar wani mazaunin garin wadda ya kira da suna sanusi kindandan wanda ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce yawancin mutanen ƙauyen ba su iya barci ba saboda harbin bindiga mahaifin yaran uku makwabcin shugaban nutin ne amma sun ɗauki yaran ne kawai dukansu ƙanana gaba ɗaya mutum hudu suka ɗauka yan bindigan sun yi ta harbe a lokacin da suka kai farmaki sun zo ne da misalin karfe tara da rabi na dare so na suka dandan a cewarsa an garzaya da wani ɗan ƙauyen mai suna idris jibrin zuwa asibiti bayan 'yan bindigan sun harbe shi kawo yanzu dai babu wata sanarwa a hukumance daga gwamnatin jihar ko kuma rundunar 'yan sanda ba samu jin tabbacin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar kaduna ba wato asp mansur hassan kan wannan mummunar aika da 'yan bindigan suka aiwatarwa al'umma a wannan yankin da ke karamar hukumar giwa da ke jihar kaduna a ƙasar ta najeriya ga dai suna ci gaba ne da rikita yankin karamar hukumar giwa da kuma yankin karamar hukumar kaciya da ke da kuma sassa na jihar kaduna amma dai jami'an tsaro suna iya bakin kokarin su domin tabbatar da cewa al'umma sun ci gaba da zama cikin kwanciyar hankali kamar yadda suke a da can duba da irin kokari da jami'an tsaron sojojin kasar na sama da kasa da kuma 'yan sanda da dai sauran wasu jami'ai suke yi domin ganin an tabbatar da yankin arewacin kasar ta najeriya da kuma najeriya an samu damar zama cikin kwanciyar hankali a yanzu dai a halin da ake ciki da al'ummar karamar hukumar giwa suna dai cikin fargaba bayan irin nasarori da aka samu da kuma ta'asan da suke zargin sojojin saman najeriya ne dai suka musu